bisa ga dukkan alamu sauran sojoji ba su amince ba da yunkurin jin mulkin an dai tattauna amma tattaunawar ta ci tsira tsakanin jami'an fadar da sojojin kuma ga bayanan da ke zo mana a yanzu yanzu nan sojojin na nijar sun baiwa dakarun fadar shugaban kasar wa'adi na su saki shugaba domin cin ƙarin bayani daga nan bon ta wayar tarho na tuntuɓi wakilinmu da ke a birni mai gazali abdu tasawa to wallahi a wannan zaman daga mai ba wanda zai tabbatar maka menene ke faruwa Ina da iya ka tun san yau wani cikin wani rudani na yankunan mulki da ake cewa sojoji sun yi na gwamnatin shugaba yanzu haka maganar da ake an ce ba shiga ba ce a fadar shugaban kasar shin a ina sojojin suke a bakin hanya ko a cikin fadar shugaban kasa gazantar da ake yanzu ana cewa sojojin suna tsare da shi ne a fadarsa a can gidansa na kwana ba a ofishinsu ba sannan ana ci gaba da tattaunawa ne gaba bakin fadar girka sannan ah, can da nan sun girke sojoji har bakin gidan ah, gidan talabijin na kasar da na kasa an kai motoci shaƙe da sojoji a cikin damara. kana magana tattaunawa ga zale amma jin mulki ana tattaunawa su ake bayan jin mulkin wani babban soja ne ya yi kirarin wannan bayanai na nuni da cewa ah, akwai shugaban abin da sa abin ya zama na kaji ko harbi ɗaya ba a yi ba har yanzu ka sani al'ada ta yi mulki za a ji ana halba halbe ko wani abu a wannan gama ƙarar bindiga ɗaya ba domin kuwa ana cewa 'yar gida ce shugaban rundunar eh, sojin ta fada shugaban kasa eh, janar tani eh, bayanai na nuna cewa shi ne jagorancin abin amma har yanzu gaskiya a hukumance ba bai tabbatar da wannan illa iyaka na samu waɗansu da ke cewa sun yi magana ko yanzu ni ma na kokarin kira ta ta waya na kira ba ka tana rinki amma bai ɗauka ba amma na samu baka da ke faruwa ba amma ai shugaban sojojin hafsoshin da ke tsaron fadar shugaban kasar shine tsohon jami'in kare lafiyar tsohon shugaban kasa Muhammad Isufu to gaskiya eh, inda-inda haka ta tabbata lalle akwai taurin kai a cikin lamarin domin kuwa an ta shi eh, shi da matsalar cani kusan eh, dama a ƙarƙashin jagorancin Muhammadu Isufu shi tasiri kuma ya har ba Muhammadu su ya taɓa ƙarƙashin mutum ba ba mai aka fashe ke ci gaba da san wannan ya ragama. To ba a iya yanzu nawa ke faruwa wataƙila dai waɗansu na iya danganta abin da dama rabe rabin da da ake cewa wataƙila akwai albaraka tsakanin tsakanin 'ya'yan jam'iyyar ta kai ƴan tarayya yasa kila wannan zai iya kaiwa ga wannan abin gaskiya duk wannan ah, baraka baraka tsakanin ƴaƴan jam'iyyar PNDS ko kuma baraka tsakanin Isuhu Muhammadu da Muhammad Bazum to tuni da waɗansu masu nazari na bayyana lallai haka idan dai ta tabbata wata alama ce da cewa barakar da ake faɗi cewa akwai tsakanin bangaren shugaba da shugaba da shugaban shugaban Muhammadu Isuhu idan ta tabbata kenan biri na so ya kama da mutum yanzu gidajen rediyo gidan rediyo na kasa da gidan talabijin ba su kama shi ba ko hmm. me ake ciki sun girke sojoji kawai gidan rediyo da talabijin suna tafiye da aikin su in ladai a gidan da kasa an girke sojoji suna nan yanzu haka ba a yi mulki ba su zai ina gaban gidan talabijin din da kasa lalle an rufe kofofinsa amma daga sojoji an sau ƙarin sojoji su jirgi sai dai har yanzu kawai magana da aka yi wannan tabbin da cewa uh, su sojojin da shugaban kasar suna kokarin yanzu na zuwa yamma su shan tsoron rundunonin sojojin kasa wanda su bada kansu domin kuma sai hada da nufikila a yi ne zai tabbata in kuma taunawa za a yi a samu fita iri eh, na gaba ne za a a fahimta wannan shi yasa kace ganin an samu jinkiri kafin su su yi to su yi bayani rashin haɗin kan da ba a samu matsakankanin su Eh, lalle mu da yawa yanzu mana son tana cewa wannan shirin da kake ganin an samu to bai rasa nasaba da irin yadda su sojojin da suka kama shugaban kasa suke samun haɗin kan sojoji cikin kasa. kwanan nan eh, shugaban Kasan na Nijar Bazum ya koro sojoji manya-manya waɗanda ake ga cewa a ah, ƙusoshi ne wannan shi kanshi baya iya zama wata nasaba daga cikin irin waɗannan abubuwa da suke faruwa yanzu haka. yau kuma ka iya rabin abin da abin da ke faruwa ko yanzu haka cikin gari mutane suna da danganta cewa bai rasa nasaba da waɗannan eh, janar janar din da aka sabke kila eh, sun yi tasiri a cikin lamara amma gaskiya ba a fiye zuwa yanzu babu wani abu da ke tabbatar da haka din. wakilinmu a birni mai gazali abu tasawa kuma za mu ci gaba da kawo muku irin halin da ake ciki a birnin yamai na jamhuriyar ta nijar amma yanzu